alihi wa sahbihi wa man walahu wa ba'du assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh yau takwas ga watan ramadan shekara ta 1442 hijriya wanda ya dace da 20 ga watan afrilu shekara ta 2021 miladiya muna zama na bakwai a afon zama na shida ne ko na biyar darasi na biyar a cikin wannan faɗakarwa da muke yi ga iyayen mu mata a wannan gari mai albarka muna magana ne akan hadisin da maza sassanama yake cewa Allah ya nuna masa wuta sai ga mafi yawancin 'yan wuta mata ne shi ne muke kawo menene abubuwan da suke sabbaba mata suke shiga cikin wuta aka ga mata da yawa a cikin wuta mun yi magana akan tabarruj muka yi ta faɗan illolin tabarruj in an ce tabarruj ne bayyana kwalliya bayyana ado bayyana wurare na fitina na yamaci shi a tabarruj wato rikici ne ake yi tsakanin shaidan da masu imani shi kullum shaidan abin da yake so ya halakar da mace kuma babu a bar farauta ta gaggawa da shaidan yake so ya ci ribarta irin mace yanzu yanzu sai halakar da mace da haka yake da kwaɗayin ya sa mace ta rinka bayyana tsiraicinta aduhun ne anidun maƙiyi ne mai tsananin ƙiyayya ba mamaki tun da ya yi ƙiyayya da babanmu ma'annaba adam alƙur'ani ya ce a cikin suratul araf aya ta shida zuwa ta bakwai ƙala fabima a gawaita ne la'aƙa'udanna lahun siratakal mustaƙim ثم لآتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ولا تجد أكثرهم شاكرين ran tsuwa ya yi a gaban Allah shi shaidan ya ce wallahi sai ya bi bayan Allah sai ya karkatar da mutane daga hanya mai kakkiya da Allah ta baraka ta'ala ya shimfiɗa ta ga muminai ya ce zan zo musu ta gabansu don halakar da su in sun fi ƙarfina zan zo musu ta bayansu don halakar da su in sun fi ƙarfina zan zo musu ta dama zan zo musu ta hagu ko ina shi shaidan yana biye da mu gaba da baya kudu da arewa gabar da yamma ya ce kuma sai na mai da su da yawansu ba za ka same su suna masu yi maka godiya ba wannan fa Allah yake gayawa to kin ga ba mamaki dan shedan ya zuga ki kina bayyana tsareci kina fidda dukkan abubuwa na fitina na jikinki dan ki saba Allah babu abinda zai kubutar da dan adam daga sharri da makircin shedan in ba tsoron Allah da imani da ambaton Allah ba waɗannan abubuwa guda uku su ne suke kare mutum daga sharrin shedan duk wata mace da take nema Allah ya kubutar da ita daga makircin shaidan akan wannan tarko shine ta zama tana da imani cikakke da Allah sannan kuma tana jin tsoron Allah sannan kuma tana zikiri tana ambatan Allah ko mutum ya kokari ya fi karfin sha'awarsa duk lokacin da mutum zai fifita abin da ransa yake son sha'awarsa to ya zama almajirin shaidan bin son zuciya wani abu ne da yake rugurguje shari'a ta Allah ya hana mutum ya bi shari'ar Allah yanzu in da mu duba kisar annabi Adam da shi da shaidan za mu gane cewa lallai bayyana al'auran mace wani abu ne da ya samo asali wanda shaidan ya so ya kai farmaki wa babanmu annabi Adam a matakin farko Allah ya ba da labari ya ce wa annabi adam da na hawa'u iyayenmu su shiga gidan aljanna su zauna amma ya ce da su kada su kusanci wata bishiya Allah ya kafa musu doka ya shimfiɗa musu doka ta kasu taba wata bishiya wala taqraba hadhihi shajara fatakuna min adh-dhalimin kar ku kusanci wannan bishiya sai ku zamanto cikin wato azzalimai ga bishiya nan ku zauna aljanna ku ci ku sha ku shakata amma fa kada ku kusanci wannan bishiya za ku zama cikin azzalumai fatakuna minan zalimin amma ina yubdiya lahum ma ليبدي anhum min sawatihima shedan yazo ya sanya wa annabi adam da nana hawa waswasi suka je suka taba wannan bishiya din suka ci wannan dalilin ya sa Allah ya yaye musu suturar da ya musu na lullube musu jiki sai ga shi tsiraicinsu ya bayyana ashe daman burin shaidan ya sa annaba adam da na na hawa'u su saba wa Allah don tsiraicinsu ya bayyana shi daman shaidan yana son a bayyana tsiraici fadallahu ma bi ghururi falamma zaqa ash-shajarata badat lahumu sawatuhuma wa tafiqa yaksifani alayhima min waraqil janna suna cin wannan bishiya kenan tsiraicin ya bayyana daga nan malamai suka ce a ashe daman kullum burin shaidan, yaya zai iya sa mace ta rinka bayyana ta ana kallanta da haka duk matar da ta zamanto ba ta saka hijabi ba ta lullube jikinta ba ta kare mutuncinta to ta zama wato a bar farautar shaidan ya yayi nasara a kanta kuma damun shi burinsa kenan ya halakar da mu Ya sa annabi adam ya manta da dokar Allah ya sa shi ya yi kuskure amma alhamdulillah annabi annabi adam ya tuba ya nemi gafara kuma Allah ya karbi tubarsa ya yafe masa wannan kuskure na farko kenan amma bai kyale su ba yana ta bin su yana ta bin su yana ta bin su har sai da ta kai ga ya yaudare su Allah ya fitar da su daga gidan aljanna gaba ki daya wannan kisar tana nuna mana irin yadda iblis yake da kwaɗayin ya bayyana tsiraici tunda shi lokacin da annabi adam tsiraicin ya bayyana na na hawa'u shi kenan murna yake ya samu biyan bukata Allah ta share ma shi yasa Allah ta'ala wato ya tsoratar da mu dangane da wannan fitina da shedan ya kawo mana ta bayyana tsiraici ya bani adama la na kuma shaytanu kama akhraja abawaykum min al-jannati yanzi'u anhuma libasahuma liyuriyahuma sawatihima Allah ya ce innahu yarakum huwa wa qabiluhu min haythu la tarawnahum inna ja'alna ash-shayatina awliya'a lil-ladina la yu'minun ya ku bani adam inji Allah kada ku bari shaytan ya fitine ku kun ga ashe fitina ne bayyana tsiraici kar ku bari shaytan ya fitine ku kamar yadda ya cire babanku da mamanku daga gidan aljanna ya cire su kuma ya sa aka cire musu suturar da suke jikinsu ka duba matsayi da daraja irin na annabi adam duba ɗaukaka irin tana na hawa'u amma wallahi shaidan sai da ya sa suka yi tsiraici a gidan aljanna wannan kuma shine dalilin da ya sa aka sauko su da su ƙasa Allah ya ce shaidan yana ganin ku da shi da rundunarsa ta inda ba ku ganin shi yanzu kaga maza ma bai kyale su ba in ana magana tsiraicin mace to shaidan bai kyale yau yanzu samarin mu ma maza wallahi tallahi suna fidda tsiraici zaki ga yaro matashi namiji zai saka matsatsan wando matsatsan wando yana tafiya ana ganin alama a aurarsa inna lillahi wa inna ilaihi raji'un ya hana su su saka kaya na mutunci sutura wacce za ta rufe musu al'aurarsu yanzu yaro matashi zai saka wando ana ganin duwawunsu a waje kuma irin wannan wandon yanzu shine gayu yana tafiya fa wandon yana sauka ƙasa duwawunsu a waje mai ɗan ƙoƙari ne ma zai sa wando guda biyu a gano wandonsa na ciki mutumin banza kan shi kan duwawun ma baƙi irin a waje yake wai kuma shi wannan shine gayi akwai yaron da na gani wata ran a masallaci ya zo sallah an yi ruku'i ruku'in ya gagara saboda ya saka matsatsan wando kuma duwawunsa a waje baki kirin mutumin banza rigar da ya sa yar guntuwar riga ce Kuma sun saka kaya matsatsu guntun hannu rigar a matsayi da ƙarfin saurayi yake sa rigar da ka yayi ruku'i yana ta sa hannunsa yana ta jan rigar ta ki jawuwa na ce ya za a yi ta jayu sai da matsatsiya ce ka sata da yana ruku'in nan dun na baya suna ganin duwawunsa kun ga wannan bai da sallah Su ashe bai kyale mutane ba daga sanya daga maza ma bai kyale su ba daga bayyana tsiraici mutane wai sha'awar rayuwar turawa su bature na ganshi daga jeran wando yana tafiya daga gajeren wando baturiya za a gan tana yawo daga ita sai braziya ana ganin komai nasu kuma yanzu matan ba a kyale ku ba ku tsirai kucin kuma ya fi bayyana lokacin biki yanzu amarya fidda ita ake komai nata gani ake kyauta duk wanda ya zo gidan bikin nan zai ganta wata ba ta da abin da ma za a nuna din abin da za a nuna a ganin ma nata kan ba na kirki ba ne ba komai a jikin sai tarin ƙasusuwa kawai yadda kika san sauran yunwa ce amma dole sai ta bayyana Ki ga kirji a waje yadda kika san daga daga general hospital ta taso a bushe a ƙeƙashe kuma ɗan abin ni'ima ta matan ma ita kan ba da shi cike-cike ne kawai na banza an zo an ɗauka ba ki da fasali ba ki ga mutum an je ta yi make up ɗin ma irin kwalliyar ma da ake ita kan bata iya ba wallahi sai ki ɗauka wani wani gogon biri muni wasu suke karawa amma da ke saban Allah ne zayyana lahum shaytanu amalahum shaytan ya dada zayyana musu ya musu kwalliyar sabawa Allah din shi suke yi su ji dadi nawa ne ta dalilin wannan taron biki da mata suke zuwa suke da bayyana tsaraici da suke yi samari suke zina da 'yan mata bila adadin ba zai irgubo wallahi mutum da hankalinsa amaryarka uwar 'ya'yanka da hankalinka amarya uwar 'ya'yanka ka bari za ka aure ta ka zo ta bayyana tsiraici a ɗauki hoto a duniya a nuna wa kowa da kowa sai kun zo kun gama talauci ya zo ya tinkare ku ka'in da na'in ku zo ku ta roƙon Allah Allah baya sauraron ku ku zo ku ta haifan ƴaƴan banza saboda tun daga auren ku daman fito na fito kuka yi da Allah dole ne musulmi su fito su yaƙi wannan shaidanci da rashin mutunci da ake yi idan an zo aure in an zo biki yanzu wani da aka nuna shi an zo taron bikin ne da shi da amaryar. saboda <laughs> Allah ya sauke shi sai ya sako babbar riga ko ya manta ne ya saka babbar riga ya saka hula da komai shiga ta musulunci sosai ita kuma yarinyar ta je ta tako dan gajeren siket da matsatsiyar riga ga ta nan dai damun maganar hijabi wa yake sa hijabi lokacin taron aure yan mata ba sa sawa ba hijabi ba gyale ko dan kwali wallahi ba ta sa ba kuma Allah ya jarrabe ta gashin ma ba ta da shi dan kirit yadda kika san tana bacci aka raba gashin kenan buɗe al'aura bayyana al'aura shaidan ne limamunta. duk wacce kika ga tana yawo al'aurata a bayyane tana son ta bayyana tsirici bayyana gashi bayyana kirji bayyana baya bayyana kaza to ki sani cewa wallahi almajirar shaidan ce kuma shaidan shine mu'assisu da'awa ila tabarruci Shi ne ya da awa ta tabarruji ta bayyana tsiraici ni abin da yake umar mamaki yanzu yarinya budurwa balagaggiya za ta iya cire hijabinta har ta ɗauki kanta a hoto ta yaɗa wa duniya yanzu yau gashi nan duk a cikin wayoyinmu a facebook inda za ka shiga sai dai kana dubawa kana uzu billahi min shaitan rajim yau yarinya kawai sai ta cire dan kwalinta ta cire hijabinta kai ado ta bayyana duk abin fitina na jikinta sai ta yi selfie ta ɗauki waya ta ɗauki hoton kanta tana dariya ta ɗauki nan ta buɗe haƙorinta ta ɗauki nan ta buɗe bakinta ta ɗauki nan ta yi waye ta yada a duniya an ɗauki wuta ko ta yaɗa shi a duniya kowa ya gani ba ta tunanin uwarta ba ta tunanin ubanta ba ta tunanin sirikinta ba ta tunanin komai ma ba ta tunani haka take yi haka kuma za ta yi haka ta ga dama kuma hakan ɗin za a yi ana so ko ba a so da daɗi ko ba daɗi so lillahi wa wajibi ne iyaye na mata ku ja 'ya'yanku kusa da ku ku ɗau mataki a kansu kuma ku nuna musu Allah ku nuna musu kunya kuma ku nuna musu mutunci da sani ya kamata kuma ku sani cewa wannan yana da tasiri kwarai da gaske wajen taɓa tarbiyyar 'ya'yanmu yana da tasiri kwarai da gaske wajen taɓa mutuncin iyalanmu ko da ku bayan shekara ɗari ne don za a zo a ce ai wance ai ba ta da tarbiya ta haifi 'ya'ya marasa tarbiya ai wane ai ba shi da tarbiya shi ma ya haifi 'ya'ya marasa tarbiya to kada mu bari mu zama a almajiran shaiɗan wanda shaiɗan yake amfani da su yake ainihin wato halakar da su ya tabar da su Allah ya kare na'am wato yahudu da nasara dangane da shiga cikin sha'anin mata musulmi su koya musu bayyana tsiraici shi yasa za ku ga da yawa daga cikin iyayenmu mata suna koyi ne da kafirai wajen sha'awar bayyana tsaraicinsu su kuma daman um, yahudu da nasara allah ya riga ya faɗa wa ya tsauna fil arzi fasada wallahu la yuhibbul mufsidin ɗabi'arsu shine suna yaɗa barna a bayan ƙasa Allah baya son masu yada barna bayyana tsaraici da rashin saka sutura ta musulunci fasadi ne da barna a bayan ƙasa tarihi ya tabbata cewa waɗannan kafirai zama suke na musamman su tattauna su gaya za su yi nasara kan musulunci da musulmai musamman ta ɓangaren mata kamar yadda malamai suka ta rubuta a cikin littattafai suka ce sun yi bincike sun gano daga cikin hanyoyin da za su iya bi cikin gaggawa su yi nasara a kan lalata tarbiyyar musulmi shine kula da wato janibin mace su shiga cikin harkar mata ta yadda za su cire musu kyawawan ɗabi'u su sa musu munanan ɗabi'u harkar iyali suka ce mace ita ce idan suka yi nasara a kanta suka lalata ta to za su lalata addini da yawa sun kawo hanyoyi da dama su yahuda da nasara na yada alfasha a cikin mata musulmi sun kawo hanyoyi da dama su yahuda da nasara na zuga mata akan abubuwa na sha'awa sha'awa yanzu har shirye-shirye wallahi ake a gidajen rediyo a garurrukan musulmi kawai shiri ne wai na masoya yarinya budurwa ta buɗe bakinta a gidan rediyo tana faɗa a duniya wani masoyi na ne ina son wani gaisuwa ta isa ga wani mai sona har wani ma wata ran a mota ana tafiya na shi yana yana tambayan wata to yaya labarin soyayya ka duba irin wannan rashin mutunci da rashin tarbiyya yara ƙanana 'yan mata ana koya musu wai meye soyayya a rediyo fa ba wai a wani guri ba a rediyo kowa yana ji har ma irin yadda mace take yi wa mijinta wai ki yi bayanin irin soyayyar da kike wa mijinki ko kuma ki yi bayanin irin soyayyar da saurayinki yake miki duk irin waɗannan abubuwa wallahi programs ne da yahudawa suke sponsorin ɗinsu a garurrukan musulmi kuma tare da ba da haɗin kan su musulmi ko dai ma'aikata gidajen rediyo ko kuma wasu da za a ba su kuɗi su ƙirƙiri wannan shiri na yaɗa barna ko kuma a zo a ɗauko wani mutum mai zaƙin baki mai iya karya murya yana karanta littattafai na soyayya a gidajen rediyo wanda zai rinka tayar da sha'awa ta soyayya ga iyayenmu mata da 'ya'yanmu mata duka waɗannan hanyoyi ne da makiya Allah suke bi suke koya mana rugurguje tarbiyyar mu a cikin gidajen mu sun yi nasara wajen shigo mana da fimafimai al'aflam almajina an yi lokacin da da mu ba mu san fim ba ba mu san dirama ba ba mu san wasan kwaikwayo ba da ka daga can suke turowa sai su suke yi su ya su sai muke sha'awa har kai ga malam bahaushe ba fulatani yana kwaikwayon su sai a rinka daukan basira a tattare da timatiman su yanda suke tsiraici mu ma sai mu rinka yi yanda suke kida suna rawa mu ma sai mu rinka yi yanda matan su suke fitowa su rungumi maza mu ma sai ku ga matan mu yan fimafimai suna zuwa suna runguman maza yanda namiji zai rike hannun mace yana sumbantar ta ko yana taba jikinta ko yana bankaɗo a wato yana mangaro kafaɗarta yana jawo ta a jikinsa kamar yadda su suke yi mu ma sai ɗan gashi a cikin fimatiman namu na hausa muna yi da an koya wa iyayen mu mata saboda a ci nasarar kawar da kunya a cikin fuskokinsu da bayyana ainihin wato kyawun mace ta hanyar a sa ta ɗauki hoto a ce kai wannan shi is beauty har biki ake yi na fidda wacce tafi kowa kyau wannan kowa ya sani taro ne ake yi na duniya ya za a cire matar da tafi kyau competition ake yi don a bayyana tsiraici mace za ta taho tsirara daga ita sai pants a jikinta ko brazil kai wasu kan ma dai abin da baya iya faduwa baki ba zai iya magana yaya yadda suke fitowa ba tana karya jikinta tana kada jikinta ana ihu ana fito ana sakin sound da sauti kowa yana kallanta ana daukan hotonta a dauki gabanta a dauki bayanta a dauki kafarta a dauki yatsunta a dauki idanta a dauki fuskarta a dauki gashin ba abin da ba za a dauka ba duka wannan yahudu da nasara suka kawo mana shi a duniya tun ana yi a nesa nesa hatta kai ga sun fara taya kasashen musulmi ana kokarin a yi wannan bikin na fidda wacce ta fi kyau suna yi kuma suna cin nasara a kai yanzu illolin da fima-fimai suka yi mana fim na hausa ta adin da 'yan fim ɗin hausa suka yi wa musulunci da musulmai sai dai kawai a ce allah isa sun taimaka kwarai wajen kashe aure da yawa sun taimaka kwarai wajen hana 'yan mata aure duk yarinya da suke jin cewa ta kai da kyau kyakkyawa ce ita to sai ku ga sha'awar ta ta ga ta shiga fim in ba an yi da gaske iyayenta suna tarbiyya islamiyya ba kuma karka bincika me ake yi da su wannan kuma wani sirri ne na daban shi kuma wanda su da kansu yan fim din wanda suka tuba ko kuma suka expire an kore su a aikin sukan zo su faɗi sirrin abubuwan da ake yi kuma abin tausayi ba 'ya'yan yamurai ba ba 'ya'yan wane ne ba 'ya'yan musulmi yarinya kyakkyawa lafiya, yarinya ba fulata na mai gashi a jikinta insha Allah ta'ala da ita za a zo a yi wannan abu na shedanci kuma a ƙasar musulunci da musulmai wannan lalacewa ta isa har kwanan nan aka samu wani mai ƙarancin tunani da wato tallan yahudanci da ra'ayi na kafirci yake magana a gidajen rediyo yana faɗa cewa shi yana ganin ma yanzu masu bayar da zakka ma su daina ba wa masallatai zakka su daina ba da ƙungiyoyin addini zakka a daina kashe kuɗi ana gina masallatai da islamiyu ana asarar kuɗi kawai a rinka ba 'yan wasan kwaikwayo 'yan fim saboda hidimar da gudunmuwar da 'yan fim suke bayarwa a al'umma a yanzu ya fita masallaci da ta islamiyya wannan a rediyo aka faɗa mun ji shi mun gani kuma mun yi magana a kai wannan musulmi ne fa mai sallah ya buɗe bakin sai faɗi wannan kaga Allah da ya ce a bayar da zakka a wuri kaza a wuri kaza ya canja aya ya ƙare ta ayar sannan kuma ya yi tasaffo wato rena hankalin musulmi da musulunci gaba ɗaya cewa masallatai ba su da relevance sannan makarantu ma ba su da relevance ma'ana ba su da amfani a cikin al'umma fim ya fi masallaci amfani fim ya fi masallacin juma'a fim ya fi makarantun islamiyya da ake ginawa da kudin zakka wannan karara aka faɗe shi program aka yi shiri aka yi shi a ɗaya daga cikin gidajen rediyo da kafafen yada labarai a jihar kano wanda wannan mutumin muna fatan allah ba shi ikon tuba hatta 'yan uwansa masu harkar fim ɗin wasu sun yi Allah wadare da irin maganganun da ya faɗa to muna so mu gaya wa duniya ku sani cewa harkar masu nan da kuke gani kwangila ce ta yahudawa ko a so ko ba a so ba ko a yadda ko ba a yadda ba dole akwai influence akwai tasirinsu kuma biya musu bukatunsu ne da haka suke yin tashoshi su kashe wa tashoshin nan kuɗi da za su rinka nuna irin waɗannan abubuwa wai dole sai an bi mu wai sai an raba mu da addini sai an raba mu da tarbiyya sai an raba mu da kunya sai an raba mu da sani ya kamata matar bahaushe musulmi da a shekarun baya wallahi ba ta iya fita unguwa da rana wallahi sai da daddare wuta in za ta wuce wurin da yake akwai haske ba ta iya amma yau matar bahaushe ita ce take fim yar bahaushe ita ce ake rawa da ita yar bahaushe ita take zuwa ta kwaɓe kayanta ta ɗauki hoton kanta ta yi tsiraici sun gama da mu sun yi kuma nasara a kanmu ta hanyar gugurguje mana tarbiyyar mu muna cikin gidajenmu za mu siyo akwatin talabishin mu ajiye ya yi ta rusa mana tarbiyyar 'ya'yanmu da iyalanmu shekaru aru-aru har mutum ya zai ya mutu ya kwanta a kabari ya bar wannan bala'in a bayansa yana kabari ana kai masa kamar shi yasa wallahi duk musulmin da ya je ya siyo abin kallo ya kawo gidansa kuma ake kallon irin waɗannan fima-fiman a gidansa ko na bature ko na hausa wallahi ya shirya gamuwarsa da ubangiji kuma ya shirya amsar da zai ba wa allah tabaraka wa don sun taimaka matuka wajen raba matanmu da kunya wajen raba matanmu da addini da hana yara mata aure suna sha'awar su je su yi wannan rayuwar da kuma fito da ainihin wato matan daga aure wallahi akwai mijin da ya zo ya same ni ya ce ya yi ta rikici da matarsa a kan fim ita fim za ta ya ce ya za a yi na auren ki zai fim ya ce in takaice maka wallahi malam yanzu ta fita daga gidana ba da izini na ba a dole dole ta ce ta kashe auren kuma ta je ta shiga cikin wannan harkar da wannan Allah shine shaida abu ne wanda yake bai yi daɗin ji ba kuma ya munana so muna yin nasiha ne a babin yan uwantaka a babi na ƙauna kada mu bari yahudu da nasara su zo su yi mana tasiri a cikin gidajenmu mun sani ko ba mu sani ba an san yahudawa da nasara a cikin kowane lokaci da kuma kowane zamani ya sa manzan Allah sallallahu ya faɗa makircin yahudu da tsara a kan mace sun shiga harkar mata fiye da yadda kuke tsammani manzo ya ce mata rasu di fitnatan adar ala rijali na nisa ni dai a bayana ji annabi ya ce ban taba barin wata fitina wacce take tana cutar da maza ba irin fitinar mata ba abin da yake raba mutum da addininsa da gaggawa ya raba shi da ainihin wato kusantar ubangiji irin harkar mata da mutum ya shiga neman mata halatta ta zo masa da ya shiga alaka da mata na banza bala'i ya sauka gare shi kuma ya tasiri ya so a tattare da shi ba shi kadai ba har da 'ya'yansa da jikokinsa da tattaɓa kunnansa manzo Allah ya tsoratar da mu fitnatan nisa ashaddu tahzir tsoratarwa ta iyaka kuma ya gaya mana fitinar farko ta banu isra'ila fitina ta farko ta banu isra'ila akan mata ne yace inna awwala fitnatu bani isra'ila kanat fin nisa fitina ta farko ga banu isra'ila da Allah ya jarabe su akan mata ne to kuma ku sani fa ku ba za a kyale ku ba yanzu za a tallan sabulu sai a je a samu mace a ɗauki hotonta a cire gashinta a fidda duk abin sha'awanta sai a ɗauka wai sabulu za a siyar in za a yi tallan katifa mai laushi sai a ɗauko mace kyakkyawa sai a shimfiɗe ta akan wannan katifa a nemo namiji yana gefenta a sa a katon sayan ba duk wanda zai wuce sai ya gani in za a yi tallan wani abu na ci komi mace in za a yi tallan man shafawa mace in za a yi tallan turare mace in za a yi kaza mace bin ku suke yi dare da rana yaya za su yi ainihin wato tasiri akan manzo Allah ya ce inna dunya hulwatun khadira duniyar nan duniya da kuke gani Allah ya jarabi mutane wani abu ne mai ɗanɗano kore shar rayuwar duniya ba mutane suna son rayuwar duniya amma Allah annabi yace wa inna Allah azza wa jalla mustakhlifukum fiha Allah ya sa ku ku zama halifofi ne kuma yi wasu wasu sun mutu ku kun zo fa yanzu kaifa ta'maluna dan Allah ya ga ya za ku yi a rayuwar ku ta duniya za ku bi Allah ko za ku saba masa kar ku manta kafin ku wasu sun yi zamani sun tafi so Allah tabaraka wata'ala yana kallon me za ku aikata ne fattaqud dunya annabi yace ku ji tsoron duniya wattaqun nisa kuma ku ji tsoron mata fa inna awwala fitnati bani isra'ila kanat min nisa'i farkon fitina da Allah ya jarrabu banu isra'ila yahudu wallahi akan mata ne wannan hadisi ma Bukhari ne ya ruwaito shi Allah ya shar'anta wa mata sutura su rufe jikinsu su ɓoye jikinsu su saka kaya da zai rufe sutura rufe al'aurarsu Allah ya umarce su da kariya da tsaro sai suka ce sami'na wa asaina mun ji mun saba maka ya Allah kamar daman al'adar al'ummar da Allah ya fushi da ita in Allah ya ce ta yi abu sai ta ce ta ji ba za ta ba so yau kamar matan musulmi wasu daga cikinsu kamar abin da suke gaya wa Allah sami'ina wa asaina mun ji kuma ba za mu bi baya Allah manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama yayi mana sharhi da bayani dangane da fitinar matan banu Isra'ila dan mu ma matan musulmi mu yi kokari mu kiyaye da nacin da suke suke da shi wajen su yada barna a bayan ƙasa kamar yadda Abu Sa'id al-Khudri ya ruwaito yana ba da labari manzo Allah sallallahu alaihi yana faɗa wai wata mace ce a banu Isra'ila gajeriya ce in ta zo tafiya ba a ganin ta ba a gane ta sai wata ran ta zo tafiya tsakanin wasu mata dogaye guda biyu to ita kuma gajeriya ce galibin mace ba ta son gajarta suna ganin aibu ne a gare su ta fi son tsawo saboda an fi sha'awarta kuma in tana doguwa ne za a hango ta a ga komai nata wallahi abinda matan nan ta yi sai ta je ta samu itace ta yi takalmin ice mai tsawo wannan shine asalin samuwar sakadali sakadali ina irin takalman nan na mata mai tsinin dunduniya wani wallahi za ki gan shi kamar fensir dinan wannan shine farkon yin sa, saboda gajeriya ce ita sai ta je ta sa aka yi mata wannan takalmin mai tsawo ba ta da abin fitina a jikinta sosai ta je ta samu wato kayan kwalliya da kayan ado ta saka ita ma don in ta miƙe a ganta a yi sha'awarta haka aka yi insha Allah da ta zo ta sake wucewa a tsakanin waɗannan mata karo na biyu wallahi ba a gane ta ba to shi yasa yanzu din za ku ga da yawa daga cikin mata kamar yadda na yi bayani a karatu suna saka wannan takalma malamai sun sha bayani saka takalmi mai tsinin duniya bai halatta ba saboda yana bayyana fitinar mace yana kada jikin mace amma a gidanki da ke da mai gidanki za ki iya sa masa ke ta yawo yana gani saboda yana murgudar da mace in ta taka za ga ta dan murgude ta nan ta dan taka ta dan murgude to nan murgudar kada jiki yake yi to wannan kada jikin kuma ta da sha'awar ma maza yake akan mata amma yanzu mutum saboda rashin sani sai ya je sai wa ƴaƴansa yan mata wannan takalma masu tsinin dunduniya su je su fita bikin idi su fita unguwa da shi duk mace mai mutunci da ta san ya kamata ba ta sa wannan takalmi flat takalmi take sa in ma ta sa mai tudun ba mai tudu da yawa ba kuma kar mutum ya kuskure bar matarsa tana sayan wannan takalma tana fita da su waje ya yaƙe ta iya yaƙi ya hana ta sa wannan takalmin sai dai ta sa a gida ta sa wa mai gidanta tunda shi ne ya halarta ta bayyana masa adon ta bayan wannan ya koyan uwana um, kamar yadda muka yi bayani a mukan dai lalle matanmu musamman nan afirka alhamdulillah akwai musulunci daidai gwargwado to mutanen nan sun yi nasara a kanmu sosai kuma tun daɗin can ma ba su ƙyale wato baƙaƙen mata ba ba a basu ba su ma sai da aka shigo da su su da ake ganin kamar ba su da sifar da za a iya gani to su ma an koya musu sayyid bin musayyabi wata rana wato ya gaya wa hassan al-basri kamar yadda riwaya ta zo <coughs> a sa'id ibn abi al-hassan kai ya ce matan ajamawa waɗanda ba larabawa ba abin mamaki yanzu ba a san su da wannan ɗabi'a ba su ma yanzu sun wayi gari suna buɗe kirjinsu da kawuka inna nisa al'ajami ya shifna sudurahunna wa hunna? ya ce abin mamaki zamani ya kawo mu da yau ga mata waɗanda ba laraba ba su ma sun shiga layi suna cire gashinsu ana ganin kansu a fili ko ana ganin wani bangare na gashinsu suna kuma cire mayafi a ƙirjinsu daman daga cikin hanyar da mace take yada fitina shine bayyana ƙirjinta ko ta saka wani abu da za ta tashi hankalin maza ko fitina har na ƙarya ma duk ana sawa da kuma cire kai abinda ya kamata su yi wa mazajensu a cikin gida sun ƙi su yi wa mazajen sai a waje suke yau sai ya ce da shi sai hassan basari ya ce da shi isrif basaraka an hunna duk macen da ka ganta tana da wannan da ka ganta kawai kau da kanka ka daina kallanta karka yadda ka kalli mace mai irin wannan wanda ta cire gashinta da ka gani kai a'udhu billahi wanda kaga ta bude kirjinta ko ta saka matsatsan kaya da zai bayyana kirjin dan akwai wanda ba za su bude kirjin ba amma za su saka kayan da duk abin da ke kirjin za a ganshi duk tsiyar ku daya ba wani bambanci akwai yanzu kayan da za a ga kamar kaya ne amma ba kaya bane kasiyatun ariyat ne to gaba ɗaya sifar ne ba a so ta fito ya ce to idan ka gani ka kawo da kanka ya ce ai Allah ce kullum mu'mini ne hudu min absarihim wa yahfazu furujahum a gaya mu'mini su su kame ganin su su kiyaye farjojin bayan wannan rauni ya dada tabbata gare mu mu dai al'ummar musulmi a yau ta dalilin wannan tabarruji bayyana abin kuma waɗannan mutane yahudu da nasara wallahi ba su gushe ba kuma ba za su daina ba suna zaburar da mata a yau yaya za su yaga hijabi akwai shirye-shirye a gidajen rediyo shirye-shirye da ake biya musu kuɗi airtime a kafafen yada labarai yaya za a yi a yaƙi hijabi yaya za a yi a yaƙi kunya ba sai sun fito ƙararar sun ce muku karku suka hijabi ba ba sai sun fito sun ce ku zama marasa kunya ba abubuwa ne za su yi ta kawo muku kawai wanda za ku rinka sha'awa kuna bi sai ku wayi gari ku rinka ganin ƙauyenci ne ma rufe jikin yanzu binciken da muka yi muka tabbatar ana kan samu mata musulmi ma'aikata a ma'aikatu wala duk macen da ta shiga aikin gwamnati galiba sai kaɗan a cikinsu ban ce duka ba ya kamata ka lura da lokacin da muka tsaya galiban za ku lura cewa idan suka shiga wajen aiki inda tana sa hijabi kafin a ɗauke ta da aiki to insha Allah yanzu in ta fara zuwa aiki a hankali a hankali za ta cire hijabin nan kaga ta fara ɗaukan gele tana ratayawa za ta rika sa babban gele tana fita babban gele tana fita daga nan za ta fara rage gyalen ko a yanke shi ko a sai dan ƙarami daga nan ma za ta mai da kanta tsofai tsofai fa da ita amma sai ta mai da kanta kamar yarinya budurwa me yasa saboda ita ma'aikaciyar gwamnati Su sako ya isa gare ku ya ku mata musulmi masu aikin gwamnati ku sani wallahi akwai hisabi da lissafi akan ku matukar kuna fita aikin nan ba ku saka hijabi ba ku rufe jikinku kuna da aure ko ba ku da aure ko ma'aikatu ko masu aiki a jami'o'i ko lakcarori ko waɗanda suke a manya-manyan ofisoshi ko waɗanda suke a kamfanoni ko waɗanda suke a banki ko wanda suke kaza ba ruwan Allah da wurin aikinki ba a sa hijabi ba ruwan Allah ki shirya gamuwa da ubangiji ki ba shi amsa shekarun da kika ɗauka kina aiki ba ki rufe jikinki idan ma sun hana a sa ɗinkakken hijabi to sai ki saka kaya kaya bulun-bulun manyan kaya wanda ba yadda za a yi sufar jikinki ta bayyana ki saka niƙabin ki rufe jikinki ba za su hana ki ba amma yanzu matan su suke ma sha'awar su bayyana adam ka gama ci tsundum ma'aikaciya a cikin maza ba kunya ba tsoron Allah an zo mitin an sa ta a tsakiya tana tafiya komai na ta a bayyane Allah ya rufa miki asiri amma kin tona kanki asiri wannan sako ne ya kamata ya ishe gare ku ya ku iyayenmu mata masu aiki a ma'aikato ku tsare mutuncin ku ku tsare mutuncin 'ya'yanku da na mazajen ku babu namijin da zai sha'awa ya gama tasa tana wajen aiki tana bayyana tsarecin ta kuma ku tsare mutuncin 'ya'yanku ba wanda zai sha'awar ya ga uwarsa ma'aikaciya ne a wani guri ana ta yawo da ita ana ɗaukar hotonta babu hijabin kirki a jikinta kar ku manta dubun dubata irin ku suna neman aikin da za su yi ba su samu ba amma ke kin samu aikin kin yi addu'a Allah ya baki aiki kuma kina amfani da aikin wajen keta dokar Allah albashi ne zaki gama cin sa zaki ritaya zaki dawo gida zaki gamu da ƴaƴanki zaki gamu da jikoki zaki kwanciyar kabari ku yi kokari wajen lullaba jikin ku kar ku bari a canja mana addini kada ku bari zamani ya sa abubuwa su canja su dawo kamar ba Allah a cikin mu an ɗauke ki aiki zaki ki aiki yana da kyau je ki ki amma in zaki fita aiki ki saka sutura za ta rufe jikinki amma ki gama ci tsofai tsofai ta tana neman shekara arba'in wai tana sa ana mata irin ɗinkin nan matsatsan ɗinki an matse mata kugunta an matse mata a ƙirjinta an matse ne zaki nuna duk abin da za a nuna ma ke kan duk ya kare kina da yaya a university kina da yaya sun yi aure kina da kaza amma dole wai sai kin mai da kanki wai wai kamar yarinya budurwa ki ga mace tsofai tsofai da ita wai za ta fi aiki wai ta ramba da wai jan baki da gazal ba kyan gani ma kuma za ta yi wa mijinta ba ku sauka tus'alun wallahi sai Allah ya tambaye ku amana ce dole mu karantar da ku mu gaya muku gaskiya kuma wajibi ne shugabanni ma'aikata su tsare mana mutuncin matanmu a ma'aikatunmu su tsare mana mutuncin matanmu a asibitocinmu a daina sa suna yin tsiraici don ya saba wa tarbiyyarmu ya saba wa addininmu kuma babu alaƙa cewa in mace za ta je aiki sai ta bayyana tsiraici kin bayyana tsiraici a university kin bayyana tsiraici kin je NYSC kuma kin zo aiki ma kina bayyana tsiraici ke gaba ɗaya rayuwarki a bayyana za ki mutu sai kin zo kin yi ritaya kin gama aikin ki zo ki mummunan tsufa ki lalace gaba ki ɗaya ki rasa albarka waɗannan mutane ya kudu da nasara suna da hanyoyi masu tarin yawa ba su gushe ba suna ziga matanmu ta yadda za su cire kunya a cikin sha'aninsu ya tabbata kamar yadda malamai suka rubuta wani babban taro da aka yi a wata ƙasa daga cikin ƙasashe shekara ta 1914 1914 kawai sai aka da aka samu wasu mata yahudawa sai aka sa musu sunan musulmi suka yi wata irin muguwar shiga mata ne asalinsu ba musulmi ba ne yahudu ne amma wai don a ruɗi mata musulmi a ce ai mata musulmi ma sun fara shiga duniya sun fara wayewa sai aka samu su suna dinna musulmi don a fito da su taro a nuna su a ce ga matan musulmi ma sun yi kaza sun yi kaza yanzu kamar yanzu misali a duniya daga cikin matan da suka fi kowane mata rufe jikinsu da saka hijabi da lulluɓe jikinsu akwai matan saudiya Allah ya saka musu alkhairi ƙasar saudiya suna ƙoƙari kwarai wajen abin da ya shafi suturta jiki da matansu ka gan su kirif da wahala ka gama ce 'yar saudiya musulma ka ganta wai ka ga fuskarta su ko fuskar ba a gani ko ka ga hannunta ko ka abin a shekarun dai baya in ban da yanzu da aka samu canji abubuwa sun caccanja yahudawa sun musu do. an samu canji shugabanci an samu waɗanda allah dai sauye kawai to wallahi in kun ga yadda yahudawa suke bin su yadda suke takura musu ƙasar nan cewa sun tauye hakkin mata ƙasar saudiya ta tauye hakkin mata ƙasar saudiya ta keta hakkin ɗan adam ƙasar saudiya wannan ake ta faɗa a majalisar ɗinkin duniya ai ta faɗa a manya-manyan jaridun duniya ai ta yaɗawa a kafafen yaɗa labarai a faɗa a cnn a faɗa a al'arabiya a faɗa a jazira a faɗa a kaza wannan presha da matsantawa wanda ake yasa sai suka wayi gari yanzu suna sassauta wasu dokokin nasu da suke akan mata da mace ko mota ba ta tuka a saudiya amma yanzu abu ya canja za ta iya za ta tuka mota da mace wallahi ba ta isa ta je wai a saudiya mace ta je shago ta buɗe shago ta sai da kaya ba amma yanzu ina doka ce ma yanzu a ƙasar saudiya mace za ta iya zuwa shago ta buɗe shago kamar yadda ga yanzu a gindin harami ba hotel hotel da suke gindin harami ga mata a shaguna wanda da ba a iya magana da su amma yanzu dole yahudawa sun matsanta dole wai da sunan yancin dan adam da sunan tahrirul mar'a wai yantar da mace wa mace freedom wa mace wato yanci da aka an fito da su abubuwa dai suna ta faruwa sai abinda Allah ya bar wa kansa sani kawai so kullum burin su su bushe hasken Allah yuriduna an yusiru nur Allah bi afwahihim suna so su fushe hasken ubangiji da bakunansu wa ya aballahu illa an yutimma nurahu walau kariyan kafirun Allah kuma yaki sai Allah ya cika haskensa ko da kafirai ba sa so manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam ya tsoratar da matan musulmi kada ku yi kama kada ku yi kama da kafirai kwata kwata kada mace musulma ta yi kokari ta kama da kafirai ku saba musu shi yasa ya ce mana a cikin hadisi la tattabi'unna sanana man kana qablakum shibran bi shibrin yace wallahi za a zo lokacin da za ku bi wato hanyoyin waɗanda suka gabace ku za ku bi sunnoninsu taƙi da taƙi zira'an bi zira'a taƙi da taƙi zira'i da zira'i za ku bi su hatta lau dakhalu hujra dhabbin la dakhaltumuh da kafiran nan yahudu da nasara masu kira akan tsiraici za su shiga ramin damo duba ramin damo yadda yake a karkace kwana kwana kwana kwana ramin damo yake wallahi duk inda suka shiga sai kun bi suka ce al-yahudu wan nasara ya manzo Allah kana nufin zamu bin yahudu da nasara za a wayi gari musulmai za zo suna bin yahudu da nasara maza Allah ya ce to faman su waye in ba yahuda nasara nake nufi ba sai an waye gari musulmi su za su bi su neman su suke yi kamar yadda yanzu gashi mu muke sha'awar mu koyi da su mace musulma ki ga sha'awar ta taga ta yi koyi da ba yahudiya wajen suturarta wajen maganarta wajen mu'amalarta wajen kaza in ban da koyi da yahudanci ba wa yake idan za ku je manya-manyan tarurruka da ake ku cire hijabi ku jefar da shi wa ya faɗa ko kuma ku ƙi ku sa gyale yalwatacce an yadda ba ki sa ɗinkakken hijabi da duk ɗaya ne da gyale in dai ba mai kwalliya ba ne da ado amma a sa shi yalwatacce mai faɗi ya rufe jiki gaba ke ɗaya sun sa kin cire ɗan kwali sun sa kin cire hijabi sun sa kin cire kaza sun sa kin sa ƙananan kaya matsatsun kaya ko ku ji daɗin wannan wa'azi ko ba ku ji daɗinsa ba ko ranku ya muku ko bai muku ba ita ce gaskiya guda ɗaya abun yana damu mu matuƙar damu ƙwarai da gaske irin yanayi da matan musulmi suke ciki a yau na yaƙar sutura da lullube ciki kuma mun wayi gari yanzu hatta 'ya'yanmu ƙanana mata muna koya musu yarinya ƙarama 'yan nazari school an koya mata rashin sa ɗan kwali yarki a gidanki yanzu sai ki rinka barin ta tana fita ba ɗan kwali koya mata suke kina nuna mata in kin girma ma kar ki saka ɗan kwali kaga yarinya an yi mata wanka za a tafi gidan biki ba dan kwali a jikinta yayin da matan kirki ku dan karamin hijabi yar karamar yarinya da ake goyi ma sai ga an sa mata hijabi Allah muku albarka kuna koya musu alheri ko mutuwa kika yi insha Allah kin sauke nauyi ku ta sa ku makarantun da ba a sa hijabi kana sane kina sane ke musulma ce ki ɗauki yarki ki kai ta makarantar da ake yakar saka hijabi makarantar da ake season ɗin dan kwali akwai yanzu makarantu nan a nan arewa najeriya a nan duk yarinyar da ta je da kwali sai an yi season sai an kwace akwai makarantun da duk yarinyar da ta sanya dogon wando sai an cire shi an yanke shi wai sai dai ta sa siket iya gwiwa siket din ma sai an dan yanke shi ana ganin ta da da ainihin wato a jikinta kuma mu je mu biya su kuɗi wai dan su koya mu boko waye ya ce in an yi boko in za a yi boko sai an yi tsiraici waye yace mai hijabi da niqabi in ta zauna ba za a koya mata boko ba za ta iya karatun boko ba waye faɗa me alakar karatun boko da sa 'ya'yan mu sun yi tsirara me alaka wa ce muku idan kuka lullube jikin kuka je jami'a kuka zauna in an yi karatu ba za ku gane ba waye faɗa wa ce mai hijabi da niqabi da saka dogon riga ba za ta ci jarrabawa ba waye faɗa ba alaka amma da yake suna da manufa da suke so su dasa a cikin mu su rusa mana tarbiyya da Allah ya dora mu akai da abin da annabi ya dora mu akai shi yasa za ku wayi gari yarinya da ta fara zuwa jami'a sai ta fara jefar da hijabi saboda ta ga kawayenta ba sa sa hijabi ta fara ta fara zuwa sakandare ta fara zuwa kwaleji shikenan ita ma ta zama wayayya ta zama fitsararriya ubangiji ka shirya mana da al'umma mu Allah ka gyara mana ɗabi'un mu Allah ka samu cika da imani insha Allah anan zamu dakata gobe insha Allah sai mu dora mu kammala wassalamu wa rahmatullahi wa barakatuh wa subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha